Ciwon amosanin jini wato a Turanci sickle cell disease ciwo ne da ta addabin mutanen mu da take addabar mutanen mu mako yanzu haka. Mafi a kasari ya fi zuwa da karancin jini, ciwon kashi, yawan masassara da dai sauransu. Ana gadon ciwon sickle ne daga iyaye masu dauke da wasu kwayoyin halitta na jini wato hemoglobin masu siffar lauje. An fi samun cutar a tsakanin larabawa da 'yan asalin nahiyar Afirka. Kwayoyin halittun jinin na sauyawa su koma kamar siffar siffar lauje wanda yake jawo raunatar kwayoyin halittar wanda kuma yakan zama hanya na kamuwa da ciwon a amosanin jini shi a amosanin jini yana janyo ɗaukewar numfashi da gajiya da kuma jinkiri wajen girman jiki sannan kuma yana kuma sa idanu da fatar jiki su sauya su zama launin ruwan kwai duk wannan alamomi ne na masu ciwon a amosanin jini abin da dai nake so in bayani shine ana kamuwa da cutar a amosanin jini ne idan aka gaji nau'in wasu kwayoyin halittar. halitta wato ss ana ce mai genotype to zai iya zama idan mahaifinka yana da wannan kwayoyin halittar wato ko as ana ce musu kariya sai kuma mahaifiya ma na da as yaro yakan iya gadon shi wannan s daga jikin mahaifin shi da kuma as daga jikin mahaifiyar shi to yakan iya zama ss to idan ya zama wannan ss din ne shine ake samun irin waɗannan alamomi suke samun cututtuka iri iri amma kuma zai iya kuma ya gada a daga wurin mahaifin shi idan mahaifin as ne zai iya iya ɗauko A ya ɗauko S daga mahaifiyar shi yakan iya zama AS wannan kariya ne amma ba sa samun cututtukan nan. e ana iya ganowa tun daga ciki yanzu da an ci gaba gaskiya akwai ayyuka kala-kala da ake iya idan a gano idan yaro na da ciwon amosanin jini tun daga cikin uwarsa. Kamar yanzu akan iya yin IVF ana kiran shi in vitro fertilization. Yawanci akan yi wa mutane da suke samun matsalar haihuwa amma yanzu an gane cewa idan har za a iya musu har a ciro kwai daga cikin uwarsa za za a iya kuma a yi fertilizing da na uban a samu yaro kamun a mai da shi cikin uwar to idan za a iya haka kenan za a iya a ɗibi jinin wannan kwan kamun a mai da shi cikin uwarsa a duba a gani idan yana da wannan cuta so idan aka samu haka akan iya zaɓa wai mai lafiya sannan a sa a cikin washi wanda ba lafiyan ba za a sa ba sai kuma na biyu akan iya idan yanzu wanda already sun riga sun yi aure an riga an ɗauki ciki ana iya shi ma a duba a cikin yawanci daga sati goma zuwa sati sha biyu na cikin akan iya aje a duba jinin mahaifan ba za a taba shi yaron cikin ba ba abin da zai same shi na mahaifan za a ja sai a duba a gani so wannan an duba ana dubawa ne idan misali idan za ku aji yaron kun san ga abin da zai fito da shi za ku iya shiryawa tun wuri sai kuma wasu kuma suna iya kuma su zaɓa cewa za su iya cirewa to yanzu a zancen cirewan shine zai iya kawo matsaloli a tsakanin mutane saboda addini da kuma sauran tunani to amma addinan addinance ma wanda suke da ilimin addini sun ce idan ciki zai janyo matsala ma uwar ko ma yaron akan iya cire shi eh akwai kayan aiki kan amma gaskiya ba isassu saboda a Najeriya muna da su gaskiya da yawa yadda mutane suke zuwa wasu suna da halin wasu ba su da halin so in sun zo wasu akwai na'urori da muke iya amfani da shi kai dan mu sama musu sauki to amma akwai wasu na'urorin da mutane da yawa suna so amma a lokaci ɗaya ba za mu iya ba wa kowa da kowa to kin ga inda za a samu isassu zai ƙara ma aikin mu ma sauki